Eh mutane ana nan ana nan shirye-shirye kowa dai na nan ana kokarin ganin wasu abubuwa za a yi masu shirye-shiryen rawa rawe suna nan ana dai kan shirye-shiryen taron shi mai girma gwamna. To idan ya dawo a mara Hassan mai ake jin zai fara yi? Wala abin da zai fara yi shine kasa idan ya sauka dole ne zai dan yi a gana da jama'a to amma dole sai an bar shi ya dan mulmule saboda abin da zan ci a turanci jet lag. Ya saboda gajiyar tafiyar jirgi ko? yawwa to muna tsammanin dai idan ya iso sai dai kamar washe gari nan ne zai dan gaggana da mutane da sauransu to yaushe ake ji zai koma bakin aiki ga dangadan? a ba zan yi baka tabbacin wannan ba a yanzu me yasa ba zan yi baka tabbacin wannan ba a yanzu saboda sai ya zo tukuna mu zazzauna a tattauna a san menene tukuna ake ci Um, kasan uh, eh, Alhaji Hassan kafin wannan dawowa tashi an samu abubuwa da yawa mutane na cewa abubuwa sun tsaya cik a jihar nan ta taraba saboda baya nan. Me gaskiyar wannan na cewa abubuwa ba sa tafiya daidai a eh, saboda baya jihar? Eh akwai kasan mutane na normally da aka samu irin wannan hali da aka shiga dole ka samu jama'a kowa za su faɗi albarkacin bakinsu. To amma a takaice shi acting governor yana nan yana nashi kokari a nan. so abubuwan da za mu ce dai kawai shine jama'a su yi haƙuri a ci gaba da tafiya har Allah ya kawo shi gwamna ya kama aiki ka samu yin magana da shi kafin ya dawo din nan ka san kowane irin hali yake ciki hayyacinsa da sauransu eh maganar hali da yake ciki yana cikin ƙoshin lafiya wanda sanin kowa ne akwai kwamiti da aka yi wanda su ma sun je sun same shi sun samu akwai ci gaba sosai ba kamar yadda labarai suke a da ba To, eh, na san zai zo ya tarar da abubuwa da dama sun canja. Al misali, eh, an caccanja wasu mukamai, an caccanja wasu abubuwa na gwamnatin shi. Kana jin zai bar abubuwa yadda suke a yadda suke ko kuma zai mai da su yadda ya bar su? Eh, kamar yadda na gaya maka baya nan wannan abubuwan suka faru, so idan ya dawo dole ne mu haƙura mu ga yaya abubuwan suke tukuna. ya zauna ya fahimci abubuwa da suka faru kafin mu tuna wannan abin tukuna. Za mu iya sa ran cewa zai iya dawa gida ya ci gaba da jinya shi aktin gwamna din ya ci gaba da rike ragaman abubuwa har lokacin da ya samu hayyacinsa ya koma bakin aiki? Ai da yake ka kawo maganar jinya idan ka tuna bayan da aka tafi da shi kasan waje jawabi da na na karshe takardar da na rubuta na bayan jaridu shine maganar jinya da maganar jirgin sama sai dai a tambayi ƙwararru saboda haka ba zan iya magana akan wannan ba har wa yau mhm. to madalla malam hassan mun gode kwarai da wannan bayani da kai mana na gode sosai aliyu mustapha sokoto na gode kwarai da gaske to malam hassan mijin kenan babban jami'in watsa labarai na gwamna dan baba sun ta yi na jihar taraba wanda kamar da muka ce a ranar lahadin nan mai zuwa ake sa ran zai dawo nan jihar ta taraba